Ba ya ƙulul muslimu idan madahal muslim addu'a ta 231 abinda musulmi ya kamata ya ainihin wato fada um, idan zai yabi dan uwansa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa idan kana ahadukum madihan sahibahu la mahala inda ɗayan ku ya zamanto ba makawa shine la mahala ba makawa sai ya yabi dan uwansa falyaqul ahsib fulanan wallahu hasibuhu ina dai zaton wani mutumin kirki ne wallahu hasibu amma Allah ne dai mai mai sabi ma'ana ka ce Allah ne dai ya baro kansa ne kenan duk lokacin za ka yabi wani to sai ka ce kana tsammani dan tsammani ne eh ba garanti ba tabbas da yawa yawan mutane akwai wanda a zahiri za gansu na kirki ne amma a wajen Allah fajirai ne lakiya kiyaye mu to sai in ma yaban zaka yi ce ina tsammani dai wani yana da imani ina tsammanin wani mutumin kirki ne ko rubutu za ka yi akan wani ka gane ko to haka ake rubuta ce ina tsammanin wani mutumin kirki ne Baka ce tabbas tunda kai baka da tabbas a hannunka wallahu wasibu Allah shi dai mai sabi wala uzaki ala ahadan bana tsarkake wani mutum ga ubangiji dan Allah shine ya kamata ya tsarkake Asibuhu ina dai zaton mutumin kirki ne in kana ya alamu zaka kaza wa kaza wannan cikatan zance ne ina zaton wani kaza ne zato nake yi amma fa Allah shi ke hisabi gare shi wannan abubakar ta sheroto daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wato abin da ya faru shine wani mutum ne ya zo yake yabon wani a gaban annabi sallallahu alaihi sallama ya ta yabansa ya ta yabansa sai Allah ce da wannan mai yaban wai hak kai tanka qata'ta unuka sahibaka ka yanke wuyan dan uwanka abun mamaki yaban sai amma annabi ya ce tab ya ai ka yanke mai wuya ya dade maimaitawa qata'ata unuqa sahibak ka yanke wuyan dan uwanka miraran annabi ya ta maimaitawa saboda ya ga an yi yaban an yi yaban an yi yaban ya yawa me ake nufi da qata'ata unuqa sahibak ka halakar da dan uwanka ka halakar da mutum ka zo kana yabansa wannan a yanke sake ba gaidi a matsayinsa na dan adam wanda akwai gaibu a tattare da shi Allah shine masanin gaibu ka zo ka ce wai wane wane wane garanti tabbas wane ne la ka halakar da shi saboda zai ƙara jin girman kai zai ƙara kumbura zai ji shi ya isa ya kai wani matsayi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk maroki da yazo yake wa mutane roƙo wane dan wane yana yaban mutum to sunna shine a ɗebi ƙasa a watsa a fuskarsa shine sunna saboda yana halakar da mutane kuma yana faɗan ƙarya sannan kuma zai yana ƙara mutum kumbura duk wanda maroƙi ya zo ya sashi a gaba ya hura shi ya hura shi ya hura shi wallahi malam shi dan sai ya zo ya daɗa hura shi sai ka rinka jin fa ashe ba dama ne kai ma fa ashe kai ma wani ne ashe yanzu sai ga mutum ya zaro kuɗi la uriyan bai sani ba saboda ya sha ziga ya saki wannan kuɗin watakila ko da zai fito sun yi rikici da matarsa akan kudin ne maga wani maroki ya zo ya wasa shi ya bashi shi yasa annabi ya haramta bawa maroki kudi roko halaka ne roko tabewa ne roko haramun ne saboda zuwa suke su yabi mutane so anan nake so yan uwa su fahimta cewa ka sa wani ɗan adam a gaba kana yabansa kana yabansa kana yabansa kana yabansa wannan ba abu ne mai kyau ba ko za ka yabe shi ka ce kana tsammani in ka gama yabo ka ce haka dai nake tsammani insha Allah muna kyautatawa ne zaton kaza ne kaga baka saki linzami ba to wannan gaskiya yana da bukatar mutane a yi musu training sosai dangane da maganganun da suke faɗa akan ainihin wato yan uwansu kada a yanke tsammani ko da ka faɗa ɗin a baka haka to ka ji a ranka cewa zato kake yi don ku babu wani garanti tayyib imam nawawi ya yi bayani ya ce duk da cewa in kuna karatu za ku ga wasu hadisai sun zo cikin bukhari muslim waɗanda suke magana akan yaban wani malamai sun ce yadda za a haɗa waɗannan hadisai ga waɗancan sun hana ga wasu kuma suna magana akan yaban to me ake nufi yaban da aka hana yaban da aka wuce gona da iri an ga yanzu an dan daɗa bara ƙara haske kenan wani yabo aka hana kai wa mutum yaban wuce gona da iri dan ka dan faɗi abu kaɗan akan ɗan uwanka na yabo ka ce kana kyautu zaton haka yake wannan ba laifi amma a tayaban mutum a tayaban mutum har a tsallakar da shi inda ba nan yake ba to wannan shine hadisan suke cewa haramun ne hadisan da suka ce a yabo wani kuma a yabe shi yanda yake daidai gwargwado ka a wuce gona da iri wasu malaman suka ce duk wanda ka san in ka yabe shi zaka halakar da shi kamar zai ƙara girman kai dan shine halakarwa to ka yabe shi a gaban shi in baya nan ka yabe shi in a gabansa ne ka yabe shi dan akwai wanda yabansa din sai ƙara masa wani karfi ya ƙara masa rashin kirki ma to ka rabu da shi kurum akwai wanda kuma da yabanka da rashin yabanka duk ɗaya ne daman shi abinsa dan Allah yake yawwa ko ka yabe shi yana yi in ma baka yabe shi ba dai yana yi yabanka ba zai kara masa karsashi ba dan daman an ce alamar ikhlasi a aikin dan adam shine Allah ya sa mu cikin masu ikhlasin nan Allah ya raba mu da aiki ba dan shi ba wato shine wanda yabon mutane baya kara masa himma haka kuma suka akan abin da yake kai na gaskiya sukan bai rage masa shi bai sa ya daina in dai yana kan gaskiya ne to sukan kawai sai dai ya san daman sunna ce ta tafiya ta gaskiya dole ne sai an samu suka sannan kuma dan wani ya zo ya yabe shi to ya san daman wani aiki ne na Allah ko a yabe shi ko ba a yabe shi ba daman ai wajibi ne a kansa shi a matsayinsa na bawan Allah yi wannan abin to da mutum zai rinka sa wannan a ransa lokacin da yake aikata ayyuka to da ya hutar da kanshi yana da kyau mu rike wannan don Allah yan uwana zai taimake mu a rayuwa kar mutum ya damu da son a yabe shi ciwo ne son yabo son yabo ciwo ne mutum shi kullum so yake shi za a rinka yaba idan an yabo wani sai ya ji bakin ciki idan kuma an yabe shi sai ji daɗi to wannan kana da matsala kuma duk lokacin da ka waye gari kana so a yabe ka so kake gaji an yabe ka to gaskiya shedan ya shiga cikin zuciyarka sai dai mu ce astaghfirullah wa natubu ilai hasbunallah wa ni'mal wakil na'am ɗabi'ar dan adam yana son yabo wannan haka ne ba za ka iya raba dan adam da wannan ba ɗabi'a ta dan adam yana son yabo sannan ɗabi'a ta dan adam baya son suka eh kowaye kuwa هذه هي الطبيعة هو الجبلية التي جبل عليها الإنسان أو طبع عليها الإنسان wannan ɗabi'a ce so me abun magana anan kada wannan ɗin yi maka tasiri yaban kai ma tasiri ya ƙara maka himma ka tashi daga yi don Allah kuma yanzu kana yi ne don saboda ana so ana yabo idan an yaba ɗin to ka gode wa Allah da ya sa ka ka aikata aikin da ya yadda da shi yana son sa yanzu za ka ƙara abin ne don Allah don ka daɗa samun matsayi a wajen me a wajen Allah ba wajen mutane ba ta yadda ko da wannan mutanen sun daina yabanka to za ka ci gaba da aikata wannan aikin sai kuma suke sukan ka kana aiki to sai ka ci gaba da yi ba daɗi tabbas dole mutum zai koka an soke shi wannan ɗabi'a ɗan adam ne dole zai koka an soke shi kana musu kaza suna sokan kana musu kaza suna sokan ka to amma sai ka daure kuma ka ci gaba da yi har Allah ya dauki ranka akan wannan kada sukan ya sa ka bari tunda dama aikin na Allah ne to wani Allah ya zo ya soke ka to ka bari kenan shi yake sarrafa ka in yana so ka yi in baya so ka bari kenan kenan dan adam ya so abin ka yi yanzu aikin ya dawo kana neman yardar dan adam ne in dan adam ne yana so ka yi in baya so kuma sai ka bari to ina umarnin Allah da hannun shi mu kula da wannan a cikin mu'amalolin mu na yau da gobe